بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة النجم أن سوكر دائتا أمكا دقا manufofin surar tabbatar da gaskiyar wahayi da bayanin cewa daga wajen Allah والنجم إذا هوى Allah ya yi rantsuwa da tauraro a yayin da ya faɗo. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Annabi Muhammad bai kauce hanyar shirya ba, kuma bai zama ɓatacce ba, tabbas shi shiryayye ne. Wa ma hawa. Kuma baya furta wannan alƙur'ani don bin son zuciyarsa. in huwa illa wahyun yuha wannan alkur'ani ba komai bane face wahayi da Allah ya masa ta hanyar mala'ika Jibrilu. Allamahu shadidul quwa Mala'ika mai tsananin ƙarfi ne yake koya masa shi ne mala'ika Jibrilu. Zumirratin fastawa Mala'ika Jibrilu ma'abocin kyakkyawar kama shi ya daidaita a bayyane ga annabi bisa halittarsa ta ainihi wadda Allah ya halicce shi a kanta. Wahuwa bil ufuqil a'la Mala'ika Jibrilu yana cikin sansanin sama maɗaukakiya. madana fata dalla. Sannan sai Jibrilu ya kusanto manzon Allah ya ƙara kusanto shi sosai. فكان قاب قوسين أو أدنى kusancinsa ga manzon Allah ya kasance gwargwadon kusancin bakin baka biyu ko fiye da haka a wurin kusanci. Fa'auha ila abdihi ma auha Sai Jibrilu ya wahayi ga bawan Allah annabi Muhammad abin da ya yi wahayi a gare shi. Ma kazabal fu'adu ma ra'a zuciyar annabi Muhammad bata karyata abin da idanuwansa ya gani ba. Afatumarunahu ala ma yara. Ya koma mushrikai yanzu kuna jayayya da shi akan abin da Allah ya nuna masa a daren da ya Isra'i da shi. ولقد رآه نزلة أخرى حقيقة النبي محمد يا ملائكة جبريل أكمن ننسى عينه أو نكرون دبان أدلن دأك إسرائيل شي عند سدرة المنتهى a wurin magaryar tuƙewa, wata bishiya ce mai girma sosai a cikin sama ta bakwai عندها جنة المأوى a wurin wannan bishiyar ne aljannar makoma take إذ يغشى السدرة a yayin da abubuwa masu yawa na lamarin Allah suke lulluɓe wannan bishiya wanda babu wanda ya san haƙiƙaninsu sai Allah shi kaɗai. Ma zaghal basar wa ma tagha Ganinsa bai kauce dama da hagu ba, kuma bai wuce inda aka iyakance masa ba. ra'a min ayati ايات al-kubra Tabbas Annabi Muhammad ya ga ayoyi masu girma na Ubangijinsu da suke nuna ikonsa a daren da aka yi mi'raji da shi, ya ga aljanna kuma ya ga wuta. da kuma wasu abubuwa daban. Afara'aitumul lata ta uzza Ya koma mushrikai, ku bani labarin waɗannan gumaka da kuke bautawa lata da uzza. Wa manata thalithatal ukhra Da gunkin manata ta uku ɗin biyun gumaka, ku bani labari, shin suna mallakar amfanarwa gare ku ko cutarwa? ألكم الذكر وله الأنثى ينزو يا ku mushrikai kuna da ɗa namiji da kuke so shi kuma Allah mai tsarki yana da 'ya mace wadda kuke ƙi Ilka idan qismatun diza wannan rabo da kuka yi shi bisa son zuciyarku rabo ne karkatacce إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ۖ ولقد جاءهم من ربهم الهدى waɗannan gumaka ba komai ba ne face zallar sunayi ba sa ɗauke da wata ba'ada ba su da wani rabo a cikin siffofin allantaka ku da iyayenku ne kuka sanya musu waɗannan sunayi allah bai saukar da wani dalili a kansu ba kuma mushrikai ba komai suke bi ba a cikin su face zato da abin da zukatansu suke so daga cikin abin da shaidan ya ƙawata masu a zukatansu kuma haƙiƙa shirya ta zo musu daga ubangijinsu a bisa harshen annabinsa amma ba su shiryu da ita ba أم للإنسان ma tamanna. ko mutum yana da abin da yake buri ne na ceton gumaka a wurin Allah a'a falillahi al-akhiratu wal-ula ba zai samu abin da ya buri ba domin lahira ta Allah ce kadai haka ma duniya yana bada su ga wanda ya ga dama kuma ya hana wanda ya ga dama وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى kuma da yawa mala'ikun da suke cikin mai ceton su ba zai amfanar da komai ba da a ce za su so su yi ceton a kan kansu sai dai bayan Allah ya ba da izinin yin ceton ga wanda ya so kuma ya yarda da wanda za a ceta ɗin sai dai Allah ba zai ba da izini ga wanda ya sanya masa abokin tarayya ba a kan ya ceto kuma ba zai yarda da wanda za a ceta ba matukar yana bauta ma wannan Allah. ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى حقيقه waɗanda ba sa yin imani da tashi bayan mutuwa a gidan lahira tabbas suna kiran mala'iku a matsayin jinsin mata saboda sun ƙudurce cewa su mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata’ Allah ya ɗaukaka a kan maganarsu ɗaukaka mai girma. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا zon na la yi يغني min الحق شيئا ba su da wani ilimin da suka dogara da shi a kan kiran mala'iku da jinsin mata, ba abin da suke bi a cikin haka sai zato da kirdado zato kuwa baya wadatar da komai akan gaskiya ballantana ya tsaya a matsayinta فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا hayata duniya. Ya kai wannan manzo ka kawar da kanka daga wanda ya ba da baya ga ambaton Allah ya zama bai damu da shi ba ba abin da ya dame shi sai rayuwar duniya don haka shi baya yin wani aiki saboda lahirarsa domin bai yi imani da ita ba ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن sabilihi wa huwa a'lamu bi بمن اهتدى wancan abin da mashirkan da suke faɗa na kiran mala'iku da jinsin mata shine iyakar saninsu saboda su jahilai ne har yanzu ba su samu ni ba hakika ubangijinka shine ya fi sanin wanda ya kauce wa hanyar gaskiya kuma shine ya fi sanin wanda ya shirya ga hanyarsa babu abin da yake ɓuyar masa a cikin hakan ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى duk abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai na Allah ne shi kaɗai mallakinsa ne halittarsa ne kuma shi yake sarrafa su tabbas zai saka ma waɗanda suka munana aiki a duniya da irin abin da ya cancance su na azaba kuma zai saka wa muminai waɗanda suka kyautata aikin su da aljanna الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى waɗanda suke سنتر من يلي da دمونا نسابو sai ‘yan ƙananan zunubai, su kuma ana gafarta su ta hanyar barin manyan zunubai da yawaita ɗa'a ga Allah, hakika ubangijin kamar yalwar gafara ne, ya kai wannan manzo, yana gafarta zunuban bayansa a duk lokacin da suka tuba, kuma shi Allah tsarki ya tabbata a gare shi. Shi ne mafi sanin halayenku da lamuranku, yayin da ya halicci babanku annabi Adam daga turbaya, da lokacin da kuka kasance a cikin mahaifar iyayenku mata, ana halittar ku halitta bayan halitta babu wani abin da yake buya a gare shi daga cikin haka don haka kada ku yabi kanku da tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki shi ne mafi sanin wanda ya fi tsoronsa ta hanyar kamanta umarninsa da kuma nisantar haninsa. Afara'aita allazi tawalla Shin baka ga monin halin wanda ya ba musulunci baya ba bayan ya kusance shi واعطى قليلا واكدى kuma ya bayar da kaɗan daga cikin dukiyarsa sannan ya hana saboda rowa ta zama masa ɗabi'a amma duk da haka yana tsarkake kansa أعنده علم الغيب فهو يرى Shin yana da ilimin gaibu ne wanda yake ganin komai da shi kuma yake bada labari da shi ko dai kawai ƙage yake yi wa Allah أم لم ينبأ بما في صحف موسى Shin ba a ba wannan mai ƙirƙirar zancen ga Allah labarin abubuwan da suke cikin takardun farko ba waɗanda Allah ya saukar wa annabi Musa? Wa Ibrahim allazi waffa. Da labarin takardun da aka saukar wa annabi Ibrahim wanda ya sauke dukkan nauyin da Allah ya ɗora masa kuma ya cika shi. Allah ta ziru wa wizra ukhra cewa wani mutum baya ɗaukar laifin wani Wa'allai ليس للإنسان إلا ما kuma cewa mutum baya da wani lada sai ladan aikin da ya aikata da kansa. وأن سعيه سوف يرى kuma haƙiƙa zai ga aikinsa ranar alƙiyama a bayyane. ثم يجزاه الجزاء الأوفى sannan kuma a bashi sakamakon aikinsa cikakke ba tare da an rage masa komai ba. وأن إلى ربك المنتهى يا كي wannan manzo kuma haƙiƙa makomar bayi bayan mutuwarsu tana ga Ubangijinka ne. Wa'annahu huwa adhaka wa abaka. Kuma shi ne yake faranta mu wanda ya ga dama ya sa shi dariya, kuma ya bakanta mu wanda ya ga dama ya sa shi kuka. Wa'annahu huwa amata wa ahya. Kuma shi ne ya kashe rayayyu a duniya, kuma ya raya matattu a ranar tashin alkiyama. وانه خلق الزوجين الذكر والانثى kuma shine wanda ya halarci jinsi biyu namiji da mace min nutfatin idza tumna daga digon maniyyi a lokacin da aka sanya shi a cikin mahaifa wa anna alaihin nash'atal ukhra kuma dawo da halittarsu bayan sun mutu domin tashin alkiyama a kansa yake وأنه هو أغنى وأقنى kuma shi ne wanda ya wadata wanda ya ga dama daga cikin bayansa ta hanyar mallaka masa dukiya kuma ya ba da dukiyar da daga cikinta ne mutane suke samun abin da suke tanada su aji. وأنه هو رب الشعرى kuma shi ne Ubangijin tauraron shi'ira wani tauraro ne da wasu mushrikai suke bauta ma koma bayan Allah. وأنه أهلك عادا الأولى كما تباز شيني وند يهلكر دا آدا ومبالكو سوني متانا النبي هودو ألوك أتند سكزرتي أكن كافرتي وثمود فما أبقى كما يهلكر دا سموداوا متانا النبي سالوه بيبر كوا تكين سبا وقوم نوح من قبل innahum kanu hum azlama wa atgha kuma ya hallakar da mutanen annabi nuhu kafin zuwan adawa da samudawa tabbas mutanen annabi nuhu sun kasance mafi tsananin zalunci da shishigi fiye da adawa da samudawa saboda annabi nuhu ya zauna a cikinsu shekaru dubu babu hamsin yana kiransu zuwa kaɗai ta Allah amma ba su amsa masa ba. Wal mu'tafikata ahwa alƙaryar mutanen annabi Lod, Allah ya ɗaga ta sama, sannan ya juya ta, ya kifar da ita zuwa ƙasa. ya rufe ta abin da ya same ta na duwatsu ya same ta bayan an ɗaga ta zuwa sama an kifar da ita a ƙasa فبأي ka ta tamara. To da wace aya ce a cikin ayoyin Ubangijinka waɗanda suke nuna ikonsa kake yin jayayya ya kai ɗan adam kuma ka kasa wa'azantuwa. هذا نذير minan النذر ula. wannan manzo da aka aiko muku shi yana daga cikin jinsin manzannin farko da aka aiko. Azifatil azifa Tashin alkiyama ya kusa. Laisa laha min dunillahi kashifa kuma babu wani abu da zai kawar da tashin alkiyama idan ya zo kuma babu wanda ya isa ya gano yaushe ne za a yi shi sai dai Allah kadai Afamin هذا hadifi تعجبون Shin yanzu wannan alƙur'anin da ake karanta muku ke yin mamakin kasancewarsa daga wurin Allah? وتضحكون ولا تبكون Kuke yin dariya domin izgilanci da shi, ba kwa yin kuka yayin jin wa'azinsa? وأنتم سامدون Kuma كنا ما سرب كان daga barin sa ba ku damu da shi ba fasjudu lillahi wa'budu to kuyi yi sujjada ga Allah shi kaɗai, kuma ku tsara kake bauta a gare shi